واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسين ديار أكرة لتاج الشفاء نا القاضي إياب بن موسى دمك قبات الله malamin da ya rasu a birnin Marrakesh na kasar morocco hijira ta 544 shekaru 901 da suka shige muna ƙara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama za mu gabatar da bayani akan rahamar wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah shafi na 22 a wani littafin shafi na 23 muna cikin bayani akan dalili na bakwai dalili na bakwai daga cikin ayoyin alkur'ani waɗanda suke nuna ɗaukakar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dalili na bakwai wanda alƙadu iyabu ya kawo ita ce aya ta 107 ta suratul anbiya inda Allah madaukaki ya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma ba mu aike ka ba ya kai Muhammad face ka zama rahama ga halittu alqabi iyab yace fakanat hayatuhu fakanat hayatuhu sai rayuwar manzon Allah ta kasance rahma wa mamatuhu hakanan mutuwarsa rasuwar manzon Allah ta zama rahma fakanat hayatuhu rahma wa mamatuhu rahma sai rayuwar manzon Allah ta kasance rahma wafatinsa ma ya kasance rahma kama kala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi da kansa annabi ya ce hayati khairun lakum rayuwata alkhairi ne gare ku wa mauti khairun lakum kuma mutuwata ma alkhairi ne gare ku wato ya kawo hadisi saboda ya fassara ita wannan aya ta suratul anbiya tunda Allah madaukaki yace bai aiki annabi ba face ya kasance rahama ga halittu gaba daya to sai ga hadisi da ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rayuwa ta alkhairi ce alheri ne gare ku kuma mutuwa ta ita ma alkhairi ne gare ku da wannan maganar ta samu fahimta kashi biyu wato matsalar ita ce mun tabbata rayuwar manzon Allah rahama ce ga duniya gaba ɗayanta saboda zahirin wannan aya alkur'ani wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin babu shakka rayuwar manzon Allah rahama ce ga halittu baki ɗayan su to amma shin rasuwar manzon Allah ita ma rahama ce fahimta kashi biyu fahimta ta farko rasuwar manzon Allah ba alkhairi bane sharri fahimta ta farko rasuwar annabi muhammad ba a cewa rahama ce ga al'umma sharri ne ga al'umma me dalili na farko saboda shi wannan hadisin da alƙabi ya kawo bai inganta ba yanda hadisin ya zo hadisin abdullahi bin mas'ud ne an abdullahi bin mas'ud anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce hayati khairul lakum ta alkhairi ne gare ku tuhaddisuna wa yuhaddasu lakum kuna ba da labari gare ni game da ni kuma ana ba ku labari abin da ya shafi addini a lokacin da annabi yake da rai kaga ana samun sakonni daga Allah to sai annabi ya wa wafati khairul lakum rasuwana ita ma alkhairi ne gare ku abinda yasa to rabu alayya a'malukum za a rika nuna min ayyukanku fama ra'aitu min khairin duk wani alkhairi da na gani na ayyukanku hamidullah alai sai in yi ma Allah godiya akai wa ma ra'aitu min abinda na gani na sharri istaghfartullah lakum sai in nema muku gafaran Allah wannan shine hadisin Abdullah bin Mas'ud saboda haka daga wannan hadisin ne ya datso bayanin da ya sanya a cikin ashifa hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum annabi ya ce rayuwa ta alkhairi ne gare ku kuma rasuwa na ma alkhairi ne gare ku hadisin yana silsilatu ba'ifa hadisi na 975 ko ba shi kadai ne akwai ma hadisin Anas bin Malik wanda shi ma ya zo da bayanin cewa rayuwar manzon Allah alkhairi ne haka ma rasuwarsa hadisin Anas din shi ma bai inganta ba yana ba'ifu jami'in sadir hadisi na 2747 sannan akwai riwayar da aka samu tabbakar bin abdullahi muzani mursalan shi wannan tabi'i ne riwayarsa ita ma bace inganta ba ana da'iful jami'a hadisi na 2746 don haka wannan hadisin a matsayin hujjar cewa rasuwar manzon Allah alkhairi ne ga al'umma hujjar bata inganta ba abinda ma fahimta ta farko ta nuna shi ne rasuwar manzon Allah sharri ne gare mu ba alkhairi ba me hujja na ɗaya akwai hadisin abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan usiba ahadukum bi musiba duk ɗayanku idan musiba ta same shi kowane musulmi duk sa'ilin da wata musiba ta auka maka sai annabi ya ce fali ya zukur musibatahu bi sai ya tuna rasuwa na ya kwatanta da wannan musibar tashi fa innaha a'zamul masa'ibi indahu saboda rasuwa na ita ce mafi girman musibu a wajen musulmi wannan hadisin yana al-mu'jam kabir na al-imam tabarani kuma an samu riwaya ta albara'u bin azib shi ma sahabin manzon Allah ya ruwaito hadisi mai kamar haka kuma hadisin ya inganta sannan akwai riwayar al-mughira bin shu'ba shi ma sahabin. ne ya ruwaito hadisi mai kamar haka sannan akwai riwayar tabi'i da ake kiransa abdurrahman bin sabit al-jumahi kuma akwai wani tabi'i da ake kiransa makhul shi ma ya ruwaito sannan akwai riwayar afa'u bin abi rabah waɗannan tabi'ai sun ruwaito hadisi mursalan wanda shi ma ya dace da wannan lafazi da aka samu na hadisin abdullahi bin abbas yana littafan hadisi da yawa kamar shu'abul iman hadisi na 9678 ina silsilatu sahiha juz'i na uku shafi na 97 hadisin yana sahihu jami' hadisin 347 wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah annabi ya ce duk sa'ilin da musiba ta samu musulmi umarni ya mana idan musiba ta auka gare ka ka tuna musibar rasa manzon Allah idan ka tuna musibar rasa manzon Allah annabi ya ce wannan musibar rasa annabi ita ce mafi girman musibu haka manzon Allah ya faɗa da kansa saboda haka yasa al-Imam al-Munawi a littafin Faidul Qadir a jubi'i na farko shafin 368 ya ce abinda annabi yake cewa ya tazakkaru musibatahu ya ya'ani bi a min bayni ya hadhihi al-umma idan musiba ta same ka saboda musiba tana auka wa musulmai a kullum duk wata musiba in ta auka wa musulmi abinda annabi ya ce farkon tunaninka wannan karamar musiba ce wacce ce babbar musiba mazan Allah ya ce ka tuna rashi na a duniya shine mafi girman musiba wanke fa'il wahayi saboda wahayi ya katse domin da zaran an ce maka Allah ya karɓi ran manzon Allah to maganar wahayi kuma ta ƙare wal samawi taimakon Allah da ake samu daga sama domin a lokacin da annabi yake da rai musulmai suna samun gudunmawa mai girman gaske daga wajen Allah ko yaƙi aka tashi mala'ikun da suke zuwa Allah ɗaya kan yawansu shi ne sai mazan Allah ya ce fa'inna hamin a'abami akwai riwayar da ya ce fa'inna hamin a shaddil masa'ibi fa'inna ha a'abamul masa'ibi fa'inna ha min a'abamul masa'ibi sannan fa'inna ha min a shaddil masa'ibi waɗannan riwayar da sun to shi ne sai alimamun munawi ya ce bal hiya a'abamuha rasuwar manzon Allah ita ce mafi girman musiba kuma babu shakka saboda hadisin gaskiya ne akwai malamin da ake kiransa Abu Abdurrahman bin Muhammad Al-Hanafi Al-Bistami ya rasu a hijira ta 858 kuma shekara 587 da suka wuce yana cewa isbir li kulli musibatin wa tajalladi wa'lam anna al-mar'a ghayru mukhallidi فإذا ذكرت مصيبة تصلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد yana cewa kaga ya kusan ya kai shekara 500 da rasuwa yana cewa isbir likulli musiba duk wata musiba da ta same ka kai hakuri wata jalladi kai karfin hali ka daure wa alam ka sani annal mar'a ghayru mukallidi shi mutum dama ba mai dawwama bane saboda haka akwai ranar da ba ma musiba za ta same ka ba kai kanka ma za a rasa ka ka rika tuna wannan fa idza zakarta musiba taslu biha idan ka tuna wata musiba da ta dame ka sai ce fadhkur musabaka wannan musibar sai ka kara ta bin nabiyyi muhammadin ka kara musibar ka da rasa annabi muhammad wannan ne fi girma wannan riwaya guda kenan kuma ba ita kadai bace akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda Aisha ta ce fataha rasulullahi baban wannan ranar da Allah ya karbi ran manzon Allah annabi sai ya bude kofa kofar daki bainahu wa bainan nasi tsakanin shi da mutane au shafa sitran ko ya daga labule fa idan nasu yusalluna wara'a abi bakr sai ga mutane ana sallah sai abubakar shi ne imam idan annabi ya buɗe labule zai ga sai abubakar zai ga sahun farko zai ga waɗanda ke bayansa fahimidallaha alamara amin husni halihi sai mazan Allah ya ce alhamdulillah saboda ya ga halin da yake son ya gani kyakkyawan hali eh, annabi ya ga mutane suna sallah kaga kenan ko da ya rasu sallar ba za a daina ba ya daga labule ya ga ana sallah wa raja'a an yaklufahu Allah fihi billazi ra'ahu wannan duk maganar Aisha ce Aisha ce sai annabi yayi fatar Allah zai taimaka mishi akan wannan al'umma ibadan nan ba za a daina ta ba alhamdulillah har yanzu muna yi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fatar Allah ya taimaka wa musulmai saboda babu shakka kasancewar annabi yana da rai ba karamin taimako ba karamin taimako bane ga musulmai idan aka ce annabi ya rasu to al'amarin fa ya ci baya to shi yasa da annabi ya ga suna sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ya kwanta yake ganin in dai ana sallah to za a samu taimakon Allah duk da haka sai manzo Allah ya musu magana ya ayyuhan nasu ya ku mutane ayyuma ahadin minan nasi duk sa'ilin da aka samu wani mutum aw minal mu'minin ko wani daga cikin muminai usiba bi musiba wata musiba ta same shi falyatazza bi musibatihi bi sai ya rarashi kansa ta hanyar kwatanta wannan musibar da ta same shi da rasa ne annabi yana ga musu suna sallah ya ce annan musibatin lati tusibuhu bi gairi game da wata musiba ta ta samu musulmi wanda wato ba rasa ni ba fa ahadan sai annabi ya ce dan ko babu wani mutum min umarci daga cikin al'ummata lan yusaba bi musibacin ba'adi. babu wani dan adam da zai samu wata musiba a bayan na tafi a shadda min musibaci. musibar da ta fi tsanani a kansa kamar rasa ki annabi ya gaya musu suna sallah hadisin yana sahihu ibn maja hadisin 1310 yana sahihu jami' hadisin 7879 in ka dubi silsila um, hadisin 1106 da yake sharhin hadisin sai ya kawo maganar al-imam al-qurtubi al-imam al-qurtubi yace min a'zamil masaibi al-musibati fi ad-din babu shakka mafi girman musiba ita ce musibar da ta shafi addini to idan ko aka ce musiba ta shafi addini mafi girma shine rasa annabi muhammad shine sai al-imam qurtubi yace in ka dubi hadisin nan idza asaba ahadakum idza asaba ahadakum musibatun falyadhkur musibatahu bi hadisin abdullah ibn abbas kenan duk wanda wata musiba ta same shi to ya tuna musibarsa da musibar rasa ni fa innaha min a'zamil masa'ib saboda rasa ni yana cikin mafi girman musibu al-imam al-qurtubi ya kawo hadisin nan sai ya ce wa sadaqa rasulullah kuma manzon Allah ya faɗi gaskiya li'anna al-musibata bihi a'zamu min kulli musiba babu shakka rasa manzon Allah shine mafi girman musiba yusabi biha muslim ba'dahu ila yawm al-qiyamah duk wata musiba da za ta samu musulmi bayan rasuwar manzon Allah har tashin kiyama al-imam al-qurtubi yace wallahi musibar bata kai rasa manzon Allah ba sai ce in ka kirga in qata al-wahyi wahayi ya katse wa ma tatin nubuwa annabci ya mutu haka al-imam al-qurtubi ya faɗa annabci ya mutu don babu sauran annabi har tashin kiyama Allah ya ce khatamun nabiyyin annabi shine na ƙarshe wa kana awwala zuhuri sharri shine al-imam qurtubi ya fara kirgawa yace ai da aka ce maka manzon Allah ya rasu da labari ya zagaya kasashen larabawa birtidadil arab wa ghairi zalika larabawa suka dinga ridda saboda sun ji manzon Allah ya rasu saboda dama tsammanin su shine babu mai iya kare addinin musulunci in banda manzon Allah wannan ya sa babban gwagwar gwagwarmayar da sai na abubakar ya yi kenan yaƙi da waɗanda suka yi ridda kafin ya bar duniya sai da ya dawo da musulunci yadda yake a zamanin mazan Allah wannan shi ne aikin sai na abubakar sai na umar kuma sai ya tsora daga nan ya ɗauki musuluncin ya fitar da shi ya tsallaka da shi daga ƙasashen larabawa Allah ya ƙara musu yarda shi ne alimamu kurtubi ya ce wa kana awwala inqita'il khairi wa awwala nuqsanihi farkon tatsewan alkhairi rasuwar manzon Allah farkon raguwan alkhairi rasuwar manzon Allah daga lokacin da manzon Allah ya rasu to sai fa alkhairi yana raguwa wannan yana cikin gizawul albab littafin gizawul albab juz'i na farko shafin 334 kuma haka nan ibnu abdul barri mai littafin at-tamhid Eh, mujalla na goma sha tara shafin ɗari uku da ishirin da biyu shi ma ya ce wasa daƙa rasulullah annabi ya yi gaskiya duk akasari malamai da ke kawo hadisin nan sai ka suna cewa sadaka rasulullah manzon Allah ya faɗi gaskiya li'annal musibata bihi a'zamu min kulli musibatin yusabu biha ba ba'dahu ila yawm al-qiyamah mafi girmar musiba ita ce musibar rasa manzon Allah ko ba za a sake samun musibar da ta kai wannan girma ba har tashin kiyama yana ya kirga yana cewa in qata al wahyu matatin nubuwa kana awwalu zuhuri sharri bi irtidad al arab wa ghayr zalika mimma yaqulu dhikruhu ibn abdul bar yace idan ka zauna zaka kirga sharri da ya bayyana a duniya saboda manzon Allah ya rasu yace wallahi magana da tsawo magana tana da tsawo sai wanda ya karanta tarihi to kaga kenan malamai da yawa suna ganin rasuwar manzon Allah ba za a ce rahama ba ne sai a ce shaibi ne kuma wannan za ka gan shi a tafsirin alimamu tsabari alimamu tsabari yana fassara aya ta uku ta suratun ma'ida jami'ul bayan اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم wa ورضيت لكم islam دينا Allah ya ce a yau na kammala muku addininku kuma na cika muku ni'imata na yarda al-islam ya zama addininku sai ya kawo labarin wani tabi'i da ake kiransa an karatu ashaibani abu waqi'in al-basri yace lamma nazalat lokacin da wannan ayat ta sauko wadalika yawmul hajj al-akbar ranar goma ga watan zulhijja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi aikin hajji a wannan ranar Allah ya saukar da wannan aya baka umar da annabi ya karanta ayar sai sai na umar ya fashe da kuka faƙala lahun nabi sai annabi ya ce masa ma yi bukika me ya sa ka kuka ya kai umar ƙala sai ya ce abokani abinda ya sa ni kuka an na kunna fi ziyadatin min dinina da can kullum muna samun karuwa ga addininmu kullum karuwa muke to tun da wannan ayar ta sako an ce an kammala fa amma iz kamula tun da addinin ya cika innahu lam yakmul shay'un shai'un ila na ni abin da na sani shi ne duk abin da aka ce ya cika to daga ranar rafuwa zai kala sai manzo Allah yake sadaka ta faɗi gaskiya kaga sai na umar ya yi hange idan an ce addini ya cika to daga ranar raguwa fa zai hadisin yana labarin yana kitabun musamman ibn abi ba mujallar takwas shafin 140 da kitabul bid'a na ibn wabba hadisin 202 amma isnadin hadisin yana da rauni kuma yana kitabul muwafaqat na imam shafi ibn kasir shi ma a tafsirinsa ya kawo labarin sayyidina umar dinnan da ya kawo ibnu kasir malamin hadisi ya san hadisin bai inganta ba to amma sai ibn kasir ya ce ya li lihazan ma'ana ai akwai hadisi da ke karfafa wannan ma'anar abinda sai na umar ya faɗa gaskiya ne as-sabitu an abdullahi bin mas'ud domin an samu hadisi daga sahabbai da yawa abdullahi bin mas'ud sa'ad bin abi waqas abdullahi bin umar jabir bin abdullah anas bin malik abdullahi bin amrin waɗannan sahabban kaf sun ruwaito hadisin manzon Allah annabi ya ce innal islam bada'a gariban wa sayaudu gariba manzon Allah ya ce musulunci ya fara a siffan bako kuma zai dawo kan wannan siffa to kaga kenan abinda sai na Umar ya faɗa sai ya zama gaskiya duk abinda aka ce ya cika to daga baya raguwa zai manzon Allah ya ce musulunci ya fara a siffa na bako kuma zai koma a wannan siffa to sai annabi ya ce fatuba lil ghurabai kai ma dalla ga baki wato waɗanda suka iya riko da musulunci a lokacin da addinin musulunci yake ci baya musulunci na ci baya kai kuma ka rike sai manzo Allah ya ce ma dalla da kai Allah ka samu ne wannan hadisin yana sahihu muslim babu bayani annal islam bada'a gariban al-imam muslim ya mishi baji musamman eh, gani daga hadisin 145 har zuwa da shida kaga an samu hujja ta uku sannan na hudu akwai hadisin abu musa lashari wanda ya ba da labari ya ce sallainar maghrib ma'a rasulillah akwai ranar da muka yi sallar magariba tare da manzon Allah sun makunna sai muka ce a to me koma gida ne kam lau jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isha mu zauna kawai mana mu jira har dai yi sallar isha tare da manzon Allah saboda haka sai suka ki tafiya gidajensu fajalasna muka zauna a masallaci fa kharaja alaina sai da annabi ya fito daga gida fa kala sai ce ma ziltum hakuna kuna nan har yanzu an yi sallar magariba kuna sai muka ce ya rasulullah sallaina ma'aka al-maghrib mun yi sallar magariba tare da kai thumma qulna sai muka ce hatta najlisu hatta nusalli ma'aka al-isha bari mu zauna sai mun yi sallar isha tare da kai kafin na za mu tafi gidajenmu mu sai annabi ya ce ahsantum kun kyauta wata riwayar fa ya ce asabtum kun dace da sunna saboda ka bayan sallar magariba ka tsaya a masallaci har sai an yi sallar isha ka koma ka dace da sunnar manzon Allah kuma ka kyauta wannan kalmomi eh, annabi da kansa ya faɗe su qala sai ce farafa'a ra'sahu ila sama sai annabi ya daga idan sai kalli sama abu musa ya ce wa kana kafiran mimma yarfa'u ra'sahu ila sama sau da yawa annabi yakan daga idan sai kalli sama fakala sai annabi ya ce annujumu amanatun lissamai taurari su ne amanar sama fa'iza zahabacin nujumu idan ka daga ido baka ga taurari ba a tassama a matu adu to alkawarin da aka yi na kiyama ya zo sama duk sa'ilin da aka ce babu taurari to dama taurari suke tsaron sama in ji annabi muhammad idan har aka rasa taurari to abinda allah ya masama alkawari ya zo sai manzon allah ya ce wa ana amanatul li ashabi kuma ni ne amanar sahabbaina fa'iza zahabtu idan na tafi hata ashabi ma yi aduna abinda aka yi alkawari na fitina zai zo masahabbai Allah ya samu gane kaga abinda annabi ya faɗa ni ne amana ga sahabbai wato tunda annabi yana da rai babu wata fitina da za ka samu sahabbansa manzo Allah ya ni ne amana amma fa in na tafi to wa'adin da aka yi masahabbai na fitina to fa zai to yanzu tafiyar manzo Allah ga sahabbai rahama ce ko kuwa azaba kaga ba za a ce mata rahama ba abinda waɗannan malamai suke cewa sai manzo Allah ya ce wa ashabi amanatul li ummati kuma sahabbai na su ne amana ga al'umma ta saboda muddin sahabbai suna da rai wata bid'a ba za ta bayyana ba manzon Allah ya ce fa idza dhahaba ashabi da zaran sahabbai na sun tafi ata ummati ma yu'adun abinda aka yi wa al'umma ta alkawari zai same su hadisin yana sahihu muslim saboda haka al-imam muslim ya mishi babi babu bayani anna baqa annabiyyi amanun li ashabihi sunan babin kenan yana nuna cewar tabbatar annabi da rai amana ce ga sahabbansa shine hadisi na 2531 al-imam an-nawawi da yake sharh sahih muslim juz'i na 16 shafin 83 ya ce ma'anar hadis abinda hadisin yake karantar da mu shine annan nujuma ma damat baqiya matukar taurari suna nan fasama'u baqiya to sama tana nan fa idan kadarat an-nujumu wa tanafarat idan taurari suka tarwace wa hanat ce samau to sai sama tayi rauni saboda taurarin su suka rike sama da zaran taurarin sun wuce hanatis sama'u sai sama ta yi rauni fanfatarat sai ta tsatsaye saboda yi ta Allah ya ce idan sama'un shakkat kuma ya ce idan sama'un fatara ba zai faru ba sai taurari sun tafi shi ne sai alimamu nawawi ya ce wa ƙauluhu cewar annabi ana amanatun li ashabi ni ne amana ga sahabbaina fa'iza zahabtu idan na tafi A ta ashabi yi yu'aduna to abinda aka yi alkawari ga sahabbai na zai zo yana nufin min fitan kuma in ka dubi tarihi haka ya faru saboda yi sa a ƙarshen magana sai al-Imam an-Nawawi yace wa qad waqa'a kullu zalika duk abinda annabi Muhammad ya faɗa ya tabbata saboda yi sai yace wa hadhihi kulluha min mu'jizatihi wannan sai ya nuna cewa yana daga cikin mu'jizar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin abin da zai faru kuma ya faru yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa so waɗannan dalilai da muka karanta su suke nuna cewar rasuwar manzon Allah ba za a ce rahama ba sai dai a ce sharri ne saboda waɗannan dalilai to amma akwai fahimta ta biyu fahimta ta biyu ita ce bayanin alkazi iyar kaga ai ya kawo wancan hadisin ko da yake mun ce hadisin yana da rauni akwai fahimta ta biyu cewa rasuwar manzon Allah rahama ce ga musulmai mai hujja mu ci gaba da karatu wa kama qala alaihi salatu wassalam kamar yanda manzon Allah ya ce idza arada Allah rahmatan rahmatan bi ummatin idan Allah ya yi nufin rahama ga wata al'umma ƙababa nabiyaha sai ya karɓi annabinta ƙablaha kafin ya karɓi rayukan al'umma ɗin faja'alahu laha sai Allah ya saka wannan annabin ya zamanto faraton mai gabata shine faraton shine almutaqaddim haka malaman hadisi suka fassara shi wato sai Allah ya saka annabin ya zama mai gabata mai tafiya da farko shine zai fara gabata kafin al'ummarsa su gabata saboda dukkan za mu koma ga Allah shine annabi yake cewa idan Allah ya yi nufin wata al'umma da rahama sai ya karbi annabi kafin ya karbi rayukan al'umma din shi wannan annabin sai ya gabaci al'ummar shi wa salafan sai ya zama adana ga ita al'umma wato tafiyar annabin sai zama kamar ajiyan rahama ne ga ita al'umma da ta zo an riga an shirya mata wuri wato idan Allah ya turo annabi ba wai annabi ɗaya ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yana cewa duk wani annabi yana da al'ummarsa idan Allah ya yi nufin al'ummar da rahama sai ya fara karɓan ran annabin kafin ita al'umma saboda ka tafiyar wannan annabin sai zama shimfiɗa ne gyara ne na makoma kafin al'ummarsa ta zo ta same shi shi ne ma'anan farafan bi ma'ana almutaqaddim wa salafan ma'anar tazakkuran lil ajri adanar lada shi ne salafan yanda hadisin ya zo, ana hadisin Abu Musa al-Ash'ari ne anin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce inna allaha azza wa jalla yana hadisin ya zo cikakkensa lalle allah mabuwayi mai ɗaukaka idza arada rahmatan rahmata ummatin min ibadihi idan allah ya yi rahamar wata al'umma daga cikin bayinsa ababa nabiyaha sai allah ya karbi annabin ya karbi ran annabin kabla haka kafin rayukar al'umma din faja'alahu laha faratan wa salafa sai Allah ya saka wannan annabin ya zama mai gabata ga al'ummarsa wa salafan baina yadayha kuma adanar lada kafin al'ummar ta je ta same shi wa idza arada halakata ummati kuma idan Allah ya yi nufin zai halaka wata al'umma azabaha sayyama ita wannan al'ummar azaba wa nabiyuha hayyun annabin yana da rai fa sai Allah ya hallaka ita wannan al'umma wa huwa yanzuru annabin yana gani fa aqarra aynahu bi halakatiha saboda ka annabin zai samu nutsuwa zai samu sanyin idanu ta cewar Allah ya hallaka waɗanda sun tashi, shi hina kazzabu wa asaw amrahu saboda sun ƙaryata tashi sun saba mishi hadisin yana sahih muslim babu idza arada Allah ta'ala rahmata ummatin qabada nabiyha qablaha shine hadisi na 2288 hadisin yana sahihu jami' sagir hadisi na 1707 wannan hadisin ingantacce kaga wannan hadisin shi yake nuna rasuwar annabi rahama ce ga al'umma Allah ya samu gani kaga wancan hadisi ya bada fahimta ta farko saboda waɗancan dalilai wannan hadisin da alƙawi iyabu ya kawo yake tabbatar da rasuwar annabi muhammad rahama babu shakka saboda ka in ka dubi malaman da suka yi sharhin wannan hadisin sharhu sahihi muslim akwai sharhin al-imam al-qurtubi da ake kira al-muslim lima ashkala min talqis kitab muslim a juz'i na shida shafin 88 yace inna ma kana mautun nabiyyi qabla ummatihi rahma li ummatihi rasuwar manzon Allah ta zama rahama ga al'ummarsa dama bayanin al-imam eh, iya kenan Allah ya mishi rahma yace mana rasuwar manzon Allah rahama ce to sai al-imam al ya tabbatar da wannan yace ai abin da yasa rasuwar annabi take zama rahama li'an al-mujiba li baqa'ihim ba'dahu imanuhum bihi saboda abin da ke iya tabbatar da su al'umar annabin shine kawai in sun yi imani da shi wacce ba uhum shari'a shari'atihi idan sun bi shari'arsa summa innahum yusabuna bi mautihi anan me yasa Allah ke turo annabawa saboda ai biyayya gare su a gaskanta su kuma Allah ya bamu labarin annabawa cikin alkur'ani da yawa waɗanda sun zo sun samu al'ummomin su al'ummomin sun karyata me ya faru sai Allah ya halaka su annabin yana da rai irin su annabi hudu annabi salih annabi shu'aibu annabi lut waɗannan annabawa sun yi wa'azi mutanen sun ƙaryata da suka ƙaryata mai ya faru sai aka hallaka su annabin yana da rai kaga an hallaka al'umar annabin yana da rai amma idan aka ce annabin ya rasu ya bar al'umarsa alamar rahama ba za a hallaka su ba kaga alama ce babba da take nuna cewa rasuwar manzon Allah rahama ce gare mu domin inda bai rasu ba ba mamaki a aikata wani laifi a zabar Allah ta sauko Allah kare mu sai ce sun ma'ina hun yi sabu na sannan kuma duk inda aka ce masoyinka ya rasu ibtila'i ne jarabawa ce gare ka za ka samu ɓacin rai wannan ɓacin rai na rasuwar manzon Allah sai a rubuta maka lada ashe ka ga rasuwar tashi ta zama rahama gare ka fa ta'zumu ujuruhum bidhalika idan ana samun lada saboda hakuri akan wata musiba babu shakka haƙuri akan musibar rasa manzon Allah ya fi kowane lada ثم يحصل لهم الأجر تمسك بشريعته alimamu الإمام ya ce sannan kuma da can an ɗauka sai annabi yana da rai za a yi addini sai gashi Allah ya karɓi ran manzon Allah shi ne sai abubakar yake cewa to ai annabi manzo ne idan Allah ya karɓe shi sai ku yi ridda jama'a sai suka yi riko da addinin kamar yanda suka rike a lokacin da manzon Allah yana da rai sai Allah ya ninka musu lada to kaga kenan rasuwa sai ta zama rahama har yanzu fata azumur rahma wani haza qala saboda yi sa annabi ya ce hayati lakum rahma wa mamati lakum rahma rayuwata rahama ce gare ku rasuwa na ma rahama ce gare ku wa amma idza ahlakaha qablahu amma idan aka ce Allah ya hallaka al'umma kafin a karɓi ran annabi fa zalika la yakunu illa li annahu lam yu'minu bihi duk wanda kaji an ce an hallaka su to babu shakka ba su yi imani da annabin bane wa khalafu sun saba ma annabin wa asaw abrahu fa idza fa idza tamarru ala zalika min isyanihim idan suka ci gaba da saba ma annabi wa tamarrudihim da bijirewa abu gabahun nabiyuhum zai kai ga annabin ya tsane su wannan ne abin da ya faru da annabi Musa alaihi salam in ka karanta labarin annabi Musa babu shakka ƙarshen rayuwar annabi Musa ya tsani banu Isra'ila yana cewa Allah ba abin da na mallaka sai ni kai na sai dan uwana la amliku illa nafsi wa akhi ba abin da na mallaka kaji annabin Allah zai faɗi wannan annabi Musa alaihi salam ya ce duk jama'ar banu isra'il bai yadda da kowa ba sai imaninsa shi sai kuma ɗan uwansa haruna don haka sai ne musa ya musu addu'a a nan ya nuna cewar sun saba ma annabin hatta kai ga annabin ya tsane su farubba ma da'a alaihim alimamun kurtubi ya ce ƙarshenta za ka samu annabin ya yi addu'ar halaka ga al'ummashi fa ajaba Allahu da'awatahu Allah zai amshi addu'ar annabin fa ahlakahum sai ya halaka su amma su bani Isra'ila annabin Allah ya musu horo shine ya haramta musu shiga kasar da aka musu alkawari tsawon shekara 40 kaga an hore su wasu annabawan fa halaka su Allah ne fa aqarra ainihu fihi shi zai ba da misali ya ce kama fa'ala bi ƙaumi nuhin wa gairihi min al'ambiya in ka dubi tarihin annabi nuhu alaihi haka Allah ya hallaka kafirai annabi nuhu yana gani wa qad takannama man qawl fil farq yana cewa annahu mutaqaddim saboda ka idan Allah ya karbi ran annabi babu shakka wannan annabi karban ransa yana zama rahama ga al'ummarsa to kaga wannan fahimta tana da hujja ingantacciya daga hadisin manzon Allah babu shakka rasuwar manzon Allah rahama ce ga duniya gaba ɗayanta in ka dubi bayanai da aka yi sannan dalili na biyu shine hadisin sahab bin sa'din as-sa'idi sahabbai da yawa sun ruwaito hadisi da ya magana a kai amma sahabbai biyu ne suka taho da bayani mai kama ɗaya da sahal bin sa'adin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni faraqukum alal haubi inni faraqukum alal haubi ni ne mai riga ku tafiya ni ne mai riga ku tafiya ga tafkin ruwa a filin hisabi kaga kenan annabi zai tafi ya riga mu tafiya saboda me ya shirya mana ruwa da za mu sha a filin hisabi ashe kaga tafiyarsa rahama ce ga al'ummarsa baya ga cewa rahamar ta duniya sannan kuma rahamar ma ta lahira annabi da kansa ya faɗa yace ana yace inni faratukum alal hawdi al-imam al-qurtubi yace al-faratu shine almutakaddimu almutakaddimu wanda ya riga sauran jama'a zuwa sai annabi ya ce in ya tafi zai shirya ruwa saboda tsayuwar da za a yi filin hisabi na shekara dubu babu ruwa ba abinci Allah sai ya ba mu annabawa tafkuna na ruwa manzon Allah yana da tafki nashi manzon Allah ya ce man marra alayya duk wanda ya zo wucewa dama na riga shi zuwa ina tsaye shariba sai ya ɗiba ya sha wa man shariba wanda ko ya iya shan wannan ruwan lam yabma abadan ba zai sake samun kishi ba har abada to duk da cewar manzo Allah ya gaya mana akwai waɗanda in sun zo za a kore su to ala kulli halin kaga tafiyar manzon Allah akwai hikima rasuwar manzon Allah rahama ce gare mu a duniya kuma rahama ce gare mu a lahira wannan riwayar tana sahih bukhari babun fil hawbi hadisin 6212 da kuma sahihu muslim babu isbatu haudin nabiyina hadisi na 2290 to hadisin da yake kama da shi shine hadisin Abdullah bin Mas'ud dan shi ma a riwayarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana faratukum ala al-hawd hadisin sahal ba inni faratukum ala al idan aka ce al ana nufin al-mutaqaddim ni ne mai riga ku zuwa ga tafkin ruwa a filin hisabi wannan shi ya nuna cewar rasuwar annabi akwai hikima idan annabi sallallahu alaihi wasallam da bakinsa ya faɗa ce ni mai riga ku ne zuwa filin hisabi saboda idan aka tashi a kiyama annabi muhammad shine mutum na farko da zai fito lokacin da manzon Allah ya fito duk wani musulmi da zai tashi zai tarar da manzon Allah a tafkin ruwansa ba za ka riga annabi isa wannan gurin ba kafin ka zo annabi yana gurin kuma ba kowaye zai samu isa ba babu shakka dan annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yaridanna alayya kuma ya wa ne akwai mutanen da za su zo sun san na san su halu bai ne wa bainahum amma mala'iku za su shiga tsakanina da su ni ina cewa innahum minni ku basu mutane na ne ku bari su zo su sha ruwa mala'iku suna cewa innaka la tadri ma ahdasu ba'daka kai baka san me suka yi ba bayan ka tafi ashe kaga bayan annabi ya tafi karka canza abin da manzon Allah ya bari mala'iku suka ce baka sani ba baka san abin da suka yi ba bayan ka tafi ma ahdasu ba'daka to shi da kansa manzon Allah sai ya ce suhukan suhukan to ne ku yi nesa da su ni ma ba ni son su liman gayyara ba'adi duk wanda ya canza abin da na bari bayan na rasu to kar ma ya zo nan annabi sai ya faɗi wannan saboda aka yi sa bid'a tana da haɗari Allah karba mu da ita kaga waɗannan hadisai babu shakka sun nuna eh, tafiyar annabi rasuwar manzon Allah rahama ce ga al'ummarsa saboda bayanin da ya taho daga bakinsa shi kansa kuma hadisi ingantacce yana cewa ya riga al'ummarsa isa filin hisabi ya tanada musu ruwan da Allah madaukake ba mu kowane annabi saboda ya tabbata cewa kowane annabi yana da nashi tafki mutanensa ke sha ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya yawan al'umma yake cewa akwai wannan tafki saboda ka babu yadda ka zo a cewa rububi ya hana ka ka samu damar isa al-imam qurtubi al aini a littafin umdatul qari sharhin sahih bukhari mujallal 24 shafin 177 shida yace annabi yace ana faratukum ni ne mai riga ku menene ana faratukum yace ana ana ataqaddamukum ni nake riga ku zuwa filin hisabi wal faratu man yataqaddamu al waridin fayuhayyi lahum al dila'i wa wato abinda annabi ke cewa ne zai riga mu tafiya filin hisabi ya gyara mana tafki da za a samu ruwa ya shirya mana a ajiye kofuna wanda mazan Allah yake cewa sun kai adadin taurarin da ke sama a ajiye kofuna in ka taho baka wahala za ka ɗiba ka sha to sai al'imam al'urtubi ya ce fihi bisharatun da hadhihi al'umma wannan hadisin sai ya nuna cewar albishir ne ga al'umar annabi muhammad albishir ne ga al'ummar manzon Allah tafiyar annabi rahama ce gare mu liman kana rasulullah fi faratuhu idan kana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ka isa kuma baka cikin waɗanda ake hana ka isa ga tafkin shi yasa e, a nan mutum ya kiyaye duk abin da zai raba shi da sunnar manzon Allah Allah ka samu iya riko da ita har mutuwa ibnu abi mulaika ibnu abi mulaika musamman yake addu'a saboda wannan hadisi Allahumma inna na'udhu bika an narji'a ala aqabina Allah muna roƙonka muna neman tsarinka ka tsare mu kar mu koma baya a addini ya zama gaba muke yi au an nuftana an dinina kuma Allah kar ka bari mu samu fitina game da aqidar mu Allah kada shedan ya jefa mana fitina cikin addini ka sa mu isa tafkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a filin hisabi al-imam al-qurtubi eh, al-mufhim lima ashkala min tafkhis kitab muslim juz'i na shida shafin da 89 yace mimma yajibu ala kulli mukallaf wajibi ne ga kowane musulmi ya sani an ya'lamahu wa yusaddiqa bihi ka sani kuma ka gaskanta أن الله تعالى قد خص نبيه محمدا بالكوثر الله يا كيد النبي محمد يباش الكوثر يباش الحوض وانا itace fahimta mafi inganci guda biyu ne tafkin akwai na filin hisabi akwai wanda yake gidan aljanna wanda yake gidan aljanna shi ake kira alkausar. ruwansa yake zubowa a tafkin da yake filin hisabi wancan na gidan aljanna yana aljannar annabi muhammad sau da ke sa Allah ke cewa ina kwaina kal kalkautar wancan alkautar din yana gidan aljanna shi ne ruwansa yake zubowa a wannan tafkin da yake filin hisabi al kurtub ya ce dole ne musulmi ya gaskanta wannan walhaudun musarrah bismi wa sifatihi wanda annabi ya bayyana sunan shi ya bayyana siffofin wannan tafki wa sharabihi wa aniyatihi yanda za a sha sannan kuma da kofunan da suke kewaye da wannan tafkin fil ahadithil kathira as-sahiha ash-shahira hadisai masu ɗimbin yawa ingantattu kuma shahararru allati yahsulu bi majmu'iha al-ilm al-qat'i wal yaqin at-tawaturi wanda saboda yawan hadisan nan yake nuna cewar babu ko shakka annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa gaskiya ne ya tabbata daga bakin manzon Allah akwai wannan tafki haramun ne musulmi ya shakka akai al-imam al-qurtubi ya ce rawa zalika anna nabi min as-sahaba waɗanda suka ruwaito labarin wannan tafkin sahabban annabi nayyifun ala salatin sun ɗara mutum talatin da wani abu sahabban annabi muhammad yana cewa fi sahihain minhum nayyifun ala al-ishirin a cikin sahih bukhari da muslim kawai za ka samu sahabbai sun kai 20 da doriya hadisansu waɗanda aka rawaito wa baqihim fi ghairiha mimma sahha naqluhu washtuhirat washtuhirat riwayatuhu thumma qad rawaha an sahabati min at-tabi'in amsaluhum in ka dawo ga tabi'ai waɗanda suka samu hadisai daga annabi Muhammad akan wannan tafki su ma suna da dimbin yawa thumma lam tazal tilka al-ahadithu ma'a tawali al-athar wa الرواة لها laha fi jami'il بعدين ba a daina karantar da musulmai ba waɗannan hadisan a sassan duniya gaba kudu da arewa gabas da yamma duk inda ka tafi in dai musulmin kirki ne zai ce maka babu shakka akwai wani tafkin ruwa a filin hisabi to wannan tafkin ruwa ga abin da manzon Allah ya faɗa ya bayani game da shi shi al-Imam Qurtubi ya ce fa lazimana al-iman bi zalika dole ne mu gaskanta manzon Allah wa tasdiqu bihi kama ajma'a alaihi salafu ahli sunnati min al-khalaf domin malaman farko ahli sunna gaba daya babu wani malamin da ke jayayya game da cewa akwai tafkin ruwa a filin hisabi wanda Allah ya ba mu annabi Muhammad sai mu je hujja na uku hujja na uku da take nuna cewar rasuwar manzon Allah rahama ce gare mu aya ta talatin da uku ta suratul anfal Allah madaukake yace wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim Allah ba mai azabtar da su bane muddin kana cikin su haka Allah ya faɗa a cikin alkur'ani kaga kenan duk zunubin da kafirai za su yi idan annabi yana da rai Allah ba zai musu azaba ba wannan karara haka Allah ya faɗa da kansa wa ma kana li yu'azzibahum wa anta fihi to kaga kenan rayuwar manzon Allah sai ta zama rahama ko tunda idan annabi yana nan da rai ba za a yi azaba ga mutane ba me Allah yake a baya wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun bayan kara summa Allah ba mai yi musu azaba bane idan suna istighfari to kaga mutuwar sama ta zama rahama waye koya mana istighfari manzon Allah ashe kaga rayuwar manzon Allah rahama ce rasuwar manzon Allah ma rahama ce akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda hadisin yana ga rauni yana silsilatu ba'ifa hadisin ya 1690 yana cewa anzalallahu ala alayya amanatayn lil ummati Allah ya saukar da amana biyu ga al'ummata amana guda biyu na daya idan ina da rai suna da amana kamar yadda wancan hadisi na baya da muka karanta ya tabbatar Allah ba zai yi wa mutane azaba ba alhali manzon Allah yana doron kasa mecece amana ta biyu istighfari Allah ka samu iya riko da shi duk zanubin ka karka bar istighfari ka san akwai bambanci tsakanin tuba da istighfari ko da kana zunubi yi istighfari karka ce a sai ka tuba a'a karshen ta ka halaka ba kuma istighfarin ba kai ta istighfari ko da kana zunubi manzo Allah yake amana ce gare ka ba Allah bai halaka ka kuma hadisin yana ga rauni shine a ƙarshen hadisin manzo Allah yake fa idza madaitu taraktu fikum al-istighfar lokacin ina da rai rahama ce gare ku don Allah ba zai halaka ku ba amma in na rasu na bar muku istighfari kuma ma'anar hadisin gaskiya ne ko da dai hadisin yana da rauni ma'anarsa gaskiya ce in ka duba sharhu riyadus salihin fa ha huna annabiyu. ka annahu yukhbiruhum an rahmati rabbil alamin bi hadhihi al umma malamin yace ai wannan fassarar ayatan ta suratul anbiya ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aike ka ba face ka zama rahama ga halittu idan aka ce wa ma illa uslubu hasrin kenan shi manzon Allah kuwa rahmatul li hadhihi umma rahama ce ga al'ummarsa yana da rai sannan kuma Allah ya alƙawari ga al'ummar tashi ko da manzon Allah ya rasu wa'adallahu hadhihi al-umma Allah yu'azzibahum wa huwa fihim wa zadahum min fadlihi wa karimihi fa idza qabada Allahu an-nabiyya fa rahmatu baqiya minhu Ga shi dai Allah ya ce idan annabi yana da rai ba zan hallaka ku ba sai Allah ya ce to ko ya rasu ba zan hallaka ku ba gashi abin da za ku rike shi da istighfari fi an yastaghfira almu'minuna rabbal alamin mu'minai su rika neman gafaran Allah subhanahu wataala fa yaghfiru lahu Allah zai gafarta musu wala yu'adhibuhum Allah ba zai musu azaba da zaka ta kai ga an hallaka mutane gaba ɗayansu ba tana yiwa a saukar da ukuba ga wasu mutane amma dai Allah ba zai halaka al'umma gaba ɗayanta ba sai mu je karatu wa qala samarqandi al-imam samarqandi yace rahmatan lil'alami ai da Allah madaukake cewa ma naka ba mu aike ka ba ya kai Muhammad illa rahmatan lil'alami face ka zama jin kai ga halittu sai yace ya'ani lil insi annabi rahama ne ga aljanu kuma rahama ne ga mutane ƙila a wata fasara aka ce lijami'il khalqi dukkan halittun Allah annabi Muhammad rahama ne gare su mun ce wannan ita ce fasara mafi inganci annabi rahama ne ga dukkan halittun Allah tabaraka wa lijami'il khalqi lil mu'min rahma shi annabi yana zama rahama ga mumini bil hidayati saboda ya samu shiriyar Allah wa rahmatan lil munafiqi shi ma munafiki manzon Allah rahama ne gare shi me yasa bil amani min al qatl saboda ya samu amana ba za a kashe shi ba saboda a zamanin manzon Allah baya kisan munafikai saboda ka koda munafiki yana munafincin sa manzon Allah ba zai tona asirin shi ba duk da cewar Allah ya sanar da shi bil amani min al qatl wa rahmatan lil kafiri sannan kuma annabi rahama ne ga kafirai rahama ne ga kafiri bi ta'siril azab ta yaya saboda Allah ya jinkirta azaba ga kafirai ta dalilin aiko manzon Allah qala ibnu abbas abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma yace huwa rahmatul lil mu'minina wal kafirin shi manzon Allah rahama ne ga muminai da kuma kafirai iz ufu mimma asaba gairahum min al-umamil mukazziba saboda kuwa su kafirai a zamanin annabi Allah ya musu afuwa Allah ya yafe musu game da irin azabar da ya yi ma wasu a zamanin da waɗanda suka ƙaryata banzannin Allah kaga a zamanin da idan an ƙaryata annabi sai a hallaka mutane amma annabi Muhammad fa sai zama kafirai sun ƙaryata shi amma kuma ba hallaka su ba wa hukiya an ba da labari duk sa'ilin da ka ji malami ya ce maka hukiya wannan hadisin bai inganta ba an ba da labari don idan ya inganta zai bayyana wanda ya ba da labari an ba da labari annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala jibril alaihi salam akwai lokacin da annabi ya ce mu mala'ika jibrilu hal asabaka min hadhihi rahma shay'un ai mun karanta Allah ya ce bai aiko annabi Muhammadu face zama rahama ga halittu waɗanda ke sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa to sai annabi yawan mala'ika jibril tambaya ya ce to rahaman nan ni ka same ka kai ma kai ma ka samu wannan rahamar aiko ni din kala sai ya ce na'am kware kuwa in ji mala'ika jibril ya ce ni kai na wannan rahamar da Allah ya faɗa ya yi halittunsa ni ma na samu sai ce ta inda na samu kuwa kuntu akshal aqiba a da kullum ina tsoron ƙarshe na ya zai kasance kullum tunani na yaya ta ka san yau amma baka san gobe ba mala'ika jibril ce to ban san ƙarshen al'amari na ba kamar yadda iblis ya lalace Allah ya la'ance shi yace to bishin ne ba ko shi ma gaba haka zai faru da shi mala'ika jibril yace fa amintu li sana'illahi azza wa jalla alayya amma lokacin da Allah ya aiko ka a cikin saƙon da Allah ya baka sai na samu a cikin alƙur'ani an siffanta ni aka ce min ziku watin inda zil arshi makin mai ƙarfi ne mala'ika jibrilu sannan mai kima a wurin mai al'arshi kaga mala'ika jibrilu yana da kima a wurin mai al'arshi mutsa'in ana masa biyayya tun Aminu sannan mai amana ne mala'ika jibril ya ce in ba dan an aiko ka ba da ina nan cikin fargaba amma kar da ji wannan sai na gane eto eh, to lalle na na tsira domin da aka ce inda zil arshi makin wanda yake da wato matsayi shine makinun mai matsayi a wajen mai al'arshi kaga kenan Allah ba zai la'ance shi ba a baya sami hadisin batilun la asla ba shi da asali in ka dubi kashful khafa'i a mujallar na biyu shafi na 443 ce warwiya an ja'far bin muhammad sadiq an ruwaito daga ja'far bin muhammad as-sadiq jikan manzon Allah fi qawlihi ta'ala fil waqi'a suratul waqi'a aya ta 91 inda Allah ce fa salamun laka min ashabil yamin aminci ya tabbata gare ka kasancewar kana cikin ma'abota samun littafi ta dama sai ya ce ai bika inna ma waƙa'at salamatuhum shi jikan annabi sai ya fassara wannan ayar da cewa ai dalilin ka ne Allah wato fa salamun laka laka dinnan ana magana ne da annabi Muhammad wato salamatuhum laka ai tsiran yan aljanna saboda kai ne wato dalilinka ne dan aljanna ya samu shiga aljanna min ajili karamati muhammadin saboda darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akan abin da muka dace da faɗa daidai kuma Allah ya mana gafarar kuskure muna godiya ga Allah da ya sa aka samu waɗanda suka taimaka wajen sayan kyamara muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya musu sakayya da gidan aljanna Allah ya sa shi a cikin sadakatul jariya kuma yasa muna da rabo cikin ayyukan da muke gabatarwa a filin hisabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أكسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك